شيء قبل كرس منا لسات الأدب المفرط لسات الإمام الغمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله آه، وانا منا كركش بابينا هو مشاكرة آه، وانا كي بياني جمدا شيء قبل كوتا وما هي فاقودا بين رسول الله rasuwar mahaifa bai hukunta sauke nauyin biyayya da yake wuyanka gare a za ka ci gaba da sadar da wannan kyautatawar kamar yadda muka ji za mu tashi kan asar na ah, talatin da bakwai a wannan bugu al-imam al-bukhari rahimahullah آه، yace kala haddathana musa قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال عن جالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما آه، قال محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه آه، الإمام البخاري رحمه الله ya kawo wannan asar ta hanyar malaminsa Musa ya ce haddatana Musa shine Musa bin Ismail at-Tabuzaki al-Minkari Abu Salama wata shekara ya rasu don mun karanta hadisin sa baya dari biyu da ashirin da uku yana daga cikin rijal na wa ستة بخاري مسلم أبو داود الترمذي النصائي ابن ماجه هو تهنيت في رواية جريشة نعم نعم بخاري ده ده أبو داود آه، مباشرة البقية كما واسطة آه، قال فيكم يتي إيه؟ حدثنا سلام بن أبي مطيع آه، أبو مطيع آه، شين سونان سعد أنا مسأل كنيا دا أبو سعيد للبصري أبو سعيد للبصري وندا ثقاني من الثقات كلمة رواية سجى الإمام قتادة بن ديامة ruwayar daga al-Imam Qatada to tana da rauni amma asalin sa shi suka ne sannan yana daga cikin rijal na ashitta in banda al-Imam Abu Dawud sai zanto Imam Bukhari Imam Muslim Imam Tirmidhi Imam Nasa'i Imam Ibn Majah Abu Dawud ne da ya ruwa ta hanyar sa ba a cikin sunan amma wajen sunan ya yi ruwa ta hanyar sa كتاب المراشيد عن جاني كما واثقة آه، يا رسول الله اتنا رشيكرا وتؤنس دليل سبعين بس أبن ذهبي ثبت في الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة آه، وتقوم اسمها جنين ستين بهم وتقوم اسمها جنين سمن حكا amma dai abin da yake mafi zama daidai shi ne ɗari da saba'in da wato ainihin uku an galibi galib shi ne galib bin kubba galib bin kubba al eh, wajen babtin sunan a mahaifinsa akwai fuska biyu آه، وجه الضمة لكم أينشين آه، وجه النصبة هو وجه الفتحة آه، سكن شيء غالب بن خطاب سكن شيء كما غالب بن خطاب wanda yana daga رجال rijal na ainihin a sitta wasitatan sannan قال شي كما قال محمد بن سيرين محمد بن سيرين ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai wanda fika ne min asiqat sabatu min al-asbat yana daga cikin rijana as-sitta wafiqatan wanda ya rasu hijira suna da shekara ɗari da goma yana daga cikin na ɗari da goma kunnan ka ko yana kama kasha ne

da sauran ayyuka da alkhairi ah, sannan yana daga cikin ah, malaman da suke zabarar da ɗaliban ilimi akan haddace ilimi ah, kan haddace ilimi haddace ilimi wannan shi ya sa shi kusan abin da shafi rubutu ma hana wa yake eh, kamar yadda shi ma al-Imam Malik Anas shi ma yakan tafi akan haka zabarar dalibai akan haddace ilimi idan ya zama na ilimi a littafi yake to yayin da bamu littafi ba kaga sai a samu matsala kamar yadda ake batu kan ah, Abdullahi bin Lahiya al-Qadi al-Mishri cewa yayin da littafan suka kone shi kenan sai ya samu ikhtalafa ba'da ihtiraqi kutubi bayan littafan sun kone sai zanto kuma ya sami kongoma kon baya sai yana takuda hadisi duk da yake arraji cikin batun abdullahi bin lahi'a shi dama al'aslu fihi annahu muqtalib eh dama shi muqtalib min qablu ainihin wa min ba'du an gane ba min qablu wa min ba'du shi muqtalib to da haka hada ilimi yana da mutukar muhimmanci yana ba daga cikin hikima da ta sa malamai suke cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kamar yadda yake hadisin a Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan wanda yake cikin Sahih Muslim wanda ya zo marfu'an wa mawqufan kuma kowanne ya tabbata a cewa kada ku rubuta dukkan abin da yake ba alqur'ani ba wanda ya rubuta abin da yake ba alqur'ani ba sai ya goge shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi suka sai yana daga cikin hikima tun haka shine zaburar da mutane akan ke ilimi eh zabar da su ilimi to haka manzo Allah farkon lamarin sai tarbiyyar da sahabbai kan haka shi yasa masu rubutu a cikin su ɗan kaɗan ne sannan kuma dan kada ana takura alqur'anin da da abin da yake ba alqur'ani ba Eh, a waye gari abin da ke ba alqur'ani ba shi ma dauka cewa alqur'ani inda manzo Allah yakan faɗa alqur'ani kuma yakan faɗi hadisan sa sallallahu alaihi wa alihi sai daga baya ba su Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ma da damar iya rubutu ne kamar yadda yake cikin ah, Sunan Abi Dawud da mukaddimata Sunan Darimi da wani sai ka rubuta dukkan abin da kai da gare ba abin da yake fita daga baki na sai gaskiya sai gaskiya shi yasa abi huraira radiyallahu an kamar da yake cikin sahih bukhari kitabul ilm yake cewa babu wanda ya fi ni yawan hadisi cikin sahabban manzo Allah in banda abdullah bin amr bin al-as eh, li'annahu yaktub wala aktub shi yana rubutu ni ko na rubutu to duk dai eh, da sahabbai akan haddace ilimi to wannan shi ya zuwa ilimi din ba laifi bane ka rubuta ne in banda rubuta za mu samu muna karanta wannan sabon eh amma kuma idan to kana da ne kana da ainihin ah, wata taska kuma wanda take zaune cikin kirjinka an gane shi yasa Allah yake bayani game da siffar ah, ayoyin alkur'ani game da ma'abuta ilimi sai ce bal huwa ayatun bayyinatun take ne fi suduril ladina utul ilm وما يجهر بآياتنا illa الظالمين kaga fi sudurin ladina da ce fi suduri ba sai ce fi sudur an gane ba domin nuni akan cewa asali shine ilimin kai zanto tare da a kuma yace mun kasance inda abi huraira a wurin abi huraira radiyallahu an laylatan a wani dare a wani dare فقال سي أبو هريرة رضي الله عنه yace اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي يا الله كي غافر أبي هريرة بالنبي يا الله كغافر ثاني كما كي غافر جمهيتي ياسر ولمن استغفر لهما كما يا الله كي غافر جديكم وان دي نيمة مس غافره آه، قال محمد رحمه الله آه، شيخ محمد بن سيرين رحمه الله الشيخ ونحن آه، نستغفر لهما سولا كمو كما كذا انتو منا نيمة مستجافرة وانتو منا نيمة أبي هريرة جافرة ومنا نيمة مهيك يستجافرة حتى ندخل هل يزمنا من شقاء في دعوة أبي هريرة cikin wannan addu'a ta Abi Hurairah radiyallahu anhu an gane wannan asar ainihin isnaduhu wato ainihin hasan saboda shi galib wanda arwaji annahu saduq kamar yadda ibnu hajar ya tabbatar da haka cikin taqribul jahaz duk da yake akwai malaman da suka kai shi daraja ta fiqa amma dai arwaji saduqun ne Ah, to wannan ah, wannan asar na ah, na Abu Huraira radiyallahu an da ya kunshi bayanin addu'a da shi Abu Huraira radiyallahu an yayi ga kansa sannan kuma ga wato ainihin mahaifiyarsa sannan kuma ga dukkan wanda yana ba musu gafa abu na farko a cikin wannan asar mun fahimci yadda magabata suke zama su raya lokacin cikin ayyuka na alkhairi su raya lokacin su cikin ayyuka na alkhairi a ta yadda muhammad bin sirin a rahimahullah ce kunna inda abi hurairata lailata mun kasance a wani dare a wurin abi hurairata ma'ana ana karatu ana tattaunawa kan addini ana karar da juna ana fahimtar da juna addinin Allah subhanahu wa ta'ala to magabata akan haka suka rayu don haka sai suka kece wa dukkan wanda ke ba su ba wajen ribatar wato ainihin lokacin su kan aiki na alkhairi shi yasa duk wanda ga ya tashi wani mataki a rayuwa kowane irin mataki ne sai eh, ko da mataki shegantaka ne to zaka samu lokacin sai bayar lokacin sai bayar an gane to magabata suna kula da lokaci kwarai da gaske domin lokaci yana da tsada mutuka har ma a doktor yusuf al-qardawi cikin littafinsa al waqatu fi hayati muslim yake cewa shi yana ganin masu wasa da kuɗi da ake kira albazaranci ko masu albazaranci da kuɗi ita to yana ganin masu albazaranci da lokacinsu sun fi su ne zantowa ta fuskar ɗauki siffar innal mubazzirin masu albazaranci kamar yadda Allah faɗa cikin surtul Isra yace saboda ne yace li anna al mala yu'awwad wal waqt la yu'awwad shi kuɗi aka iya samun al'iwat ma'ana in ma ka kashe ya kare za ka iya tsinta za a iya baka za ka iya cin bashi in ta baci iya zubila za ka iya kwace an gane to amma sai lokaci ba. Eh, akan akan da aransa akan ci gadinsa akan ba da kyautarsa akan yi tsuntuwarsa akan yi kwatan sa kaga babu to ashe ga wanne fi kamata ka bada kulawa Alwakatu waqtu anil mal bal waqt li'annahu la yu'awwal lokaci shi ya kamata ka ba muhimmanci amma mu kuma za a ga musamman sai ga an fi wasa da lokaci din an fi wasa da lokacin kwarai da gaske mutum sai ya bata a awanni yana hira yana ba da labari ba komi kuma kawai zama ne na a asma mabanci kawai wani amfani zai samu a wannan zaman babu maimakon ya je ya zauna da iyalinsa ma ya tattauna da ita kan matsalolin gida kan matsalolin yara a babu wani saboda haka ya je kasuwa sun karfe shida ya fita kasuwa bai dawo ba sai karfe goma dare karfe goma daren nan kuma yana shiga cikin gida yana dan cin abincin dare to zai fito kuma dama akwai majalisar a nan karshen kwana zai zauna a yi ta hira ba za a bar majalisa ba sai sha biyun dare saboda haka dama an dan kare kofa an san daman yana waje ya ture block na da aka kare kofa ya sa sakata shikenan gobe sassafe ya kara fita to wannan ta rayuwa ce ba ka da lokacin da ka ware don ka gana da mahalicinka Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da lokacin da ka ware don karanta maganganun Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba ka lokacin da ka ware don kai ka zama da kanka ma kai a karan kanka ka zauna ka tambayi kanka da kanka shin wannan rayuwar ne kake ci ne a cikin ta me kake yi ribata ta bangaren alkhairi tsakanin alkhairanka da ka wanne ya yawa mutum ya kamata a yi wa kansa wannan lissafin kana zama da yaranka kana tattaunawa ya suke ciki zama da matanka ya suke ciki to amma rashin zama da wannan sai ka zo ka ɗauki ya ka ba wa mutum ka yi ta haka masa da matsala kai kuma ka sani ba kana ganin ayyari ya ce ce saboda baka san halayyarsa ba baka zama da yara ta balaga ta zama budurwa shikenan wani ya zo ya ce na santa an dauka an bashi baka san ya tsarin ta yake bayya abubuwa ya yi kamata a nuna da ita game da rayuwa haka ka zo ka hada shi da aiki shi yasa sai ga aure wata uku wata hudu an samu matsala an samu matsala to duk wannan sakaci da ake samu daga wasu daga cikin iyaye wajen rashin zama da yara da yakan taimaka wajen samun wannan matsala ba ka binciken ɗanka ina yaje yaro ya bada cin magariba ba zai dawo sai sha biyun dare ina ji baka tuba su baka tuba su kana da damar kai ka bi wajen karatu amma yaran ka ba sa zuwa ne amfanin wannan kai zaka zo ka ji Allah ya ce annabi ya ce amma yaran ka ina suke ba shine a gaban ka ba mai yiwa kai kana wajen karatu su kuma suna can wajen batun manchester manchester ina ta yake cewa ko manchester menene eh suna ta suna ta abin nan kai kana kokari kana gaggawa ka samu sahun farko na sallah shi kuma yana kokarin tafiya gidan kallo ko gidan sinima ko wani abin da yake ne kama da haka wanda kuma wajibi ne ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غراب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآية للتقوى دون أكل دون ga annabi Isma'il wa dhakar bil kitab Isma'il innahu kana sarik al wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiyya wannan shi abin da yake wajibi a samu mutane suna kula da wannan amma sai ga ana samun wannan saka sakacin kore da gaske shi mutum a karan kansa zaka masha Allah yake yin kokari yana halarta wuraren kasuka wuraren wa'azuka da sauransu amma sai ga ƴaƴansa kuma sai ga akwai matsala to rashin kula da wannan ah, yakan haifar da samuwar haka sannan kuma akan manta cewa kawai a ma'ana shiriya ne ko ake mutum wa'azi a'a ba su shiriya sai ana hada da addu'a kuma ba sai wa'azi kuma da addu'a ai mun ji kisa shi addu'a da mahaifiyarsa ko ba ga bane mun karanta to sai ana yi wa yara addu'a kuma ana yin su wa'azi to na shi zai taimaka ka ga abubuwa sun tafi daidai wa daidai to da haka Muhammad bin Sirin rahimahullah ke cewa kunna inda Abi Huraira laylatan mun kasance a wurin Abi Huraira laylatan a wani dare ma'ana muna tattaunawa game da matsaloli na ilimi to tattaunawa cikin dare game da matsalolin ilimi wannan abin nema ne amma zama da daddare ana hira hira mara amfani wannan manzo Allah ya hana muslim inda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan hana yin bacci kafin sallar isha sannan kuma yakan hana yin hira bayan sallar isha ne yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha yakan hana ba ah, ana gama sallar isha a zauna ana ta hira zaki manzo Allah ya hana wasu sallallahu alaihi wasallam yakan ki haka sosai sai dai ya zama na hira ce mai amfani ko ta shafi al'amura na rayuwa abubuwa masu amfani to wannan babu laifi inda ya tabbata hadisin Abdullahi bin Abbas uh, cikin sahih Muslim asalin sai na cikin sahih Bukhari uh, lokacin da ya kwana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen uh, Maimuna bintul Harith radiyallahu anha kaga sai yake bayar labari sai manzo Allah yayi hira da iyalansa sa'atan yayi hira da iyalansa kaga a cikin daren amma hira ce kan abin da ya shafi mai wato ainihin abubuwa na alkhairi sannan kuma ya tabbata a cikin musnadin imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah manzo Allah yake yi hirar dare tare da Abubakar da Umar cikin al'amura da al'amuran musulmai eh, to irin wannan hirar eh, babu laifi abin nema ce matsaluba shari'a a irin wannan al-muhadatha din matsaluba shari'a amma hirar ta a zauna haka kara zibi to wannan ba ta dacewa domin fahimta ka cikin wato arishin wannan asali sannan mun fahimta a wannan asar a babi na addu'a mutum zai fara yi wa kansa in za ka yi addu'a sai ka fara yi kanka sannan kuma sai mafi ya cancanta sai su biyo baya sannan masu bi musu tabbas da mai cancanta sai da abi huraira sai ce mai allahumma fir li abi hurairata wa li ummi ya allah ka gafartawa abi huraira in za ka yi addu'a kanka za ka fara wa. hadisi ya zo cikin sunani a bidau amma da ismari wanda yake mai rauni cewa manzo Allah kasance idan zai addu'a yakan farawa da kansa eh yakan farawa da kansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakan farawa da kansa amma isnadin su mai rauni amma akwai hadisi tabbatattu kuma sun tabbatar da haka amma da wannan lafazin yana da rauni A sai dai in addu'a ce gaban miya za ka gani an gane kamar ka ce ya Allah ka gafarta wa dukkanin musulmi ka kayi ka shigo ciki an gane da kyau da sauransu amma in dai addu'a ta haka za ka yi to ka fara yi da kanka mun fahimta ka cikin wannan asari shi yasa ko da annabi ibrahim za mu ga haka yi shi ma yace rabbi firni wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab يا الله جافر ثاني هكا مدنو ربي جفري ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا كبارا فيما هذا الشيء فارغ لنا لكن هكذا ابن مالك آه، مقدمه الفيه رحمه الله da yake cewa abin nan tun daga kala muhammadin wa abin nari da yaro fi sai li wala hu fi darajatul akhir li wala ma'ana yin addu'a ga shi kansa da ibnu mu'fi amma sai fara ga kansa ce li sannan wala an eh, gare ni sannan gare shi li fi darajatil da yake malamai suna cewa abin da yafi kyau a nan ibnu malik ce kuma li walahu wa li jami'il umma wa li jami'il umma wannan shi fi kyau kamar yadda a ciyu cikin alfiyar ta kaga shi da yasa da ce a fa'ikatun alfiyar ta iraqi fil jam'i wal ijazi wat tisaqi sai ce wallahu yujzi sadiqal ihsani li walahu wa li dawil imani to shi ma ibn malik suka ce da abin da ya kamata ya ce ce fa'ikatun alfiya tabini ma'ufi wa hawa bi sabaqin ha'izun tafadila mutawjibun sana'iyal jamila da sai ce wallahu yaqdi bi hibatin wafira li wa lahu wa li jamil umma ko wa li dawil iman an gane da kyau kamar yadda shi ma ga abi hurairah ya ana yace Allah ka gafarta min ka gafarta mahaifiyar kuma ka yi gafara ga duka wani ne ya nema musu wato ainihin gafara kaga ragowar musulmai da sun yi gwaci domin dukkan musulmin kirki kaga suna neman mai gafara ga sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ga ko mutukan zaka ne ni gafara Allah ga sahabbai na annai muhammad to abi hurairah ne yana dukkan musulmin kirki zaka same shi haka domin a shaidar da Allah ya bayar kenan da yake wala dina ja'u min ba'dihim menene يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وشيل اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي سنة وانا أثر من فهم شيء آه، يعني جسكين آه، حكم سوء يعني نعم باين رسول شيء سا إمام بكاري كوانا أثر أغرقشي آه، شوان نمبادي أغرقشي شوان نمبادي sannan kuma a wannan asar mun fahimci falala ta shi abi Hurairah radiyallahu an ta inda shi muhammad bin sire yake cewa za mu yi ta nema musu gafara har ya zanto mu ma mun samu shiga cikin addu'ar shi abi Hurairah radiyallahu an نعم قال حدثنا أبو الربيع آه، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء آه، عن أبيه آه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فنجاني آه الإمام البخاري رحمه الله يتي حدثنا أبو الربيع آه وأن أبو الربيع شيني سليمان آه بن داوود سليمان بن داوود أنا مثلا الكنية ده دا أبو الربيع wanda fika ne min afirka yana daga cikin rijal na imam bukhari da imam muslim da abu dawud da imam nasai imam da ibn maja duka ne ba su ruwa ta hanyar sa imam bukhari da imam muslim da imam abu dawud mubashiratan kai tsaye imam nasai kuma wafidatan wa idatan wafidatan shine wato ainihin abu rabi ya rasu kuma hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tana da shekara 234 234 234 قال فيكم حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر فيما ثقة من الثقة أنا بقتل جانا الستة واثقة يارس يسمى شكرا فريدة ثمانية jarida zaman kale ce a sabaran al'ala'u an abihi ga babansa shine abdurrahman shi kuma an abi ga daga abi hurairah radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إتلالي من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي إذا مات العبد bawa Yar in kafa amaluhu illa min salatu aikinsa ya yanki sai dai ta daga kafofi guda uku to zai na samun ne a lada amma ta fuskar da aikin zai samu lada to wannan ya riga ya yanki a sakamakon ne mutuwarsa domin sai da rai ake aiki to amma idan ya zama lokacin da yake raye ya yi kokari ya samar da waɗannan ababe guda uku to ladan zai ci gaba da saduwa zuwa gare shi ko da bayan rasuwa sai daga kafofi guda uku kafa ta farko sadaqatin dariya wato ya wanzar da wata saraka mai gudana sadaqatin jariya sai to badal ne na salatin ikana wato ya wanzar da wata sadaka mai gudana wanda take gudana jariya jariya wanda ismul fa'il na jara ya dari jariyan wa jariyanan an gane wato Allah ya ce da kishi ya aiwatar da wani aiki na alkhairi wanda kuma aikin alkhairi yana ci gaba da wanzuwa to ladan Allah zai na isar da ladan zuwa gare shi au ilmin ko kuma wani ilimi yuntafa'u bihi da ake amfanuwa da shi abin nufi ya yi rubuce-rubuce ya karantar da al'umma ya tsora mutane a kan turba ta ilimi ko mutane suna kan wannan turbar to yana da kamashi yana da ainihin mai lada kamar yanzu dukkan abin da muka karanta a nan imam bukari yana ne yana da kamashi duk abin da muka karanta anan to imam bukari yana da kamashin lada rahimahullah wa radiya an aw waladin salihin ko kuma ya batta wanda yake nagari nagartaccen da yad'u la wanda yake masa addu'a bayar wanda yake masa addu'a wannan hadisi a isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wannan wani hadisin a al'imam muslim ma ya fidda shi cikin littafin sa na sayi muslim haka al'imam abu dawud haka al'imam tirmidhi haka al'imam nasa'i haka al'imam ahmad bin hanbal cikin musnad nasa da dai yawa daga cikin malaman hadisi ibn majah ne kadai da bai bai ruwaya ta shi wannan hadisin ba cikin sunan nasa da kuma imam bukhari cikin sayi bukhari daga cikin asarar kutubus sittah amma shi al'adar mafaraja shi mun samu ana an gane a tsohon wannan hadisin a nan yaro da lafazin idza matal abdu idza matal abdu amma wanda suka rawaito hadisin bayan shi imam bukhari sai rawaito da lafazin idza matal insan idan mutum ya mutu to kowanne ya tabbata manzo Allah ya faɗa manzo Allah ce idan mata al'abdu kuma ya ce idan mata insanu amma idan mata ibnu adama wannan shi bai tabbata ba an gane amma kuma shi yake yawa a bakunan mutane an gane idan mata ibnu adam kuma sai a jingina ga musulun kuma in ga kuma musulun kuma za ga lafazin haka ba sai dai ga lafazin idan mata insanu haka in ka koma abu daud ake in koma tirmidhi ake in koma nasa'i ake in ka koma musnad na ahmad bin hanbal haka ne tarihi da sauransu sai dai ga izamatul insan in ka zo nan kuma al'adul mufrad izamatul abd amma izamatul ibn adam ah, bai abin nan ba bai tabbata ba an gane a ah, ah, to wannan hadisi Ah, yakan nuna mana cewa idan mutum ya riga ya rasu Allah ya karɓi rayuwarsa to aikinsa ya riga yi ya riga ya yanki wato aikinsa ya riga ya yanki na daman ɗan adam ba shi da wani abu sai abin da ya aikata yakan aikata abu ne kuma lokacin da yake raye to yayin da ya riga ya mutu kuma kaga ba batun aiki abinda ya aikata kuma dama shine aikin sa wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura kuma kowane mutum yakan samu daraja a gurgudan ne abin ya aiwatar na aiki lokacin da yake raye a wani kullum da radatun nima hamilu wa ربك بغافل bighafilin amma يا عند متين mutum ya mutu sai da mana kuma kaga babu tin aiki a sakamakon me mutuwarsa to da sai manzo Allah shi aikin sa ya riga yin ya riga ya yi. a shi yasa ma yazo a hadisi na Anas bin Malik wanda yake cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim cewa idan mutum ya mutu to abubuwa uku za su shi wato aikinsa da iyalansa da kuma dukiyarsa biyu za su dawo ɗaya zai ci gaba da wanzuwa tare da shi dukiyarsa za ta dawo iyalansa za su dawo aikinsa zai ci gaba da wanzuwa tare da shi idan aikinsa ya zanto kyakkyawan aiki to sai samu mai kyakkyawar kwanciya cikin kabari idan kuma aikin sa ya zanto mummuna to sai samu kwanciya kishiyar mai kyakkyawar kwanciya na gaskace kwanciya an gane to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai tobici yace sai dai ta tafofi guda uku kamar yadda yake a wannan hadisi an gane ba Eh, amma abubuwan suna da yawa duk da yake lafazin sadaqa jariya ya kunshe su gaba daya musamman a karin da ya a ruwa ta ibn majah cikin ibn majah da kuma a wasu ruwayoyi duk da in ka tsara kare-karen gaba daya to za gare suna shiga karkashin lafazin sadaqa jariya an gane to sai manzo Allah ce sadaqatin jariya wato sadaqa mai gudana to anan bisa raunin ilimi da kuma son zuciya sai ake tun kwara shi wannan hadisin a ba shi wata ma'ana mara kyau wanda ba ita manzo Allah yake nufi ba don kowa biyan bukatar kai shi yasa ba ga shekarun ba a ce an ɗauki mace an ba wa na sadaka ai mata ta kuma ni sadaka aka bari to wannan hadisin ne malaman bidiya suke sun shi kaga sadaqatun jariyatun kaga anna ne wal mawdu asifa wal mawsuf wannan shine abin da yake da cewa illa min salatin sadaqatin jariyatin kaga jariyatin sifa ne gani da sadaqa wanda kuma ita ce al-mawsuf وغنتا سياتي الا من ثلاث صدقه جاريه تاتي صدقه جاريه اذا انتم مضاف لمضاف اليه انجاري بمكن الشفاء والموصول بمكن المعت والمنعوت اذا انتم صدقه بدوها كذا كاجا الجاريه يارية انجاري بقى يارية يارية انجاري da haka sai a tun shi wannan din sai a fasara da haka sai a yi ta baiwa mutum sadakar yan mata in yi gaji wannan sai ya saki ya gara karantowa a ta gara ba shi sadakar wata shi yasa sai ka samu mutum ya tara ƴaƴa a ce wannan ai ƴaƴansa kusan 100 sai ka tambaya ai ƴaƴa wani mace kusan 80 ba kuma ta hanyar wannan sadaka an gane da kuma tafiya ta tafiya mutane suka fara ganewa kuma sai aka dakan batun kwarkwara bayi a har yanzu akwai bayi saboda haka matan ga sunan kuma ga bayi wanda ake sakada da su dole da wuce an saba wa Allah shi kuma an saba ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi saboda haka wannan hadisin abin da yake nufi saraka wanda muka sani saraka ta dukkan wani aiki wanda yake na alkhairi wanda za ta zama na bayan rasuwar wanda ya saka kuma tana gudana kamar gina masallaci domin Allah subhanahu wa ta'ala kamar gina makarantu wanda musulmai za su na amfanuwa da domin Allah makarantu na addini makarantu na karatun boko makarantu dukkan wani ilimi wanda al'umma za ta amfana da shi sai ya shigo ciki amma bi shar an ya kuma da wajen subhanahu wa ta'ala ya zanto kai domin Allah subhanahu wa ta'ala sannan da gina labarari ta musulunci duk da yake mutane ba su gane wannan ba ba su gane wannan ba mu yanzu kusan mun bukata ma labura da musulunci ma sama da masallaci din ware kuwa domin idan mai sallah iya sallah ko ba masallaci suna za ta yi za ta inganta amma in bai iya sallah ba kuwa in duk an cin garin da masallaci in sallah sallah ba ta inganta ba mutum bai iya to ashe kage ilimi shine kan gaba don haka ya kamata masu kokarin aikin alkhairi su gane wannan fikira din fikira ce jayyida gina labarai ta addini ka samu amintacce mutum ka bashi makullin ba ɗaukan aro kuma da security a ciki saboda akwai wasu ɗaliban ba su da kirki wani in ya je ga littafi mai kyau maimakon wai ya kofi wato ainihin rubutun da yake so ya karanta ko sai ya yage fallon sai sa aljihunsa sabi wannan kamar da yake faruwa a makarantun boko to haka yake faruwa kuma a labarorin musulunci kaga shi ne ya bata littafi ya yi damage da littafin ko ya samu yar paper sai ya kufi masalar da yake so ya a a'a sai ga kawai gwara ya yage takardar sai sa aljihu ya faki idan shi mai gane labararin sai ya soke aljihunsa shi za sai ka ɗauki littafi a labarar ka buɗe sai ga ai ba falle kaza ba falle kaza ba falle kaza to kaga dole ya zanto dai ilimi ba zai albarka ba sannan kuma za mu a gane ilimin ba inda an fara neman ilimin da ha'inci da rashin gaskiya to kaga dole a samu matsala to wannan yana da matukar ah, muhimmanci kore da gaske yana da matukar muhimmanci kore da gaske yana da matukar muhimmanci kamar yadda wani dan uwa da yake ba ba ba a nan garin yake wani faɗi sunansa wani ana ce masa malam haji dan eh, boko ne cikakke ko masanin aji. dan da yawa daga cikin malami ma zai karanta da su kwarai da a bangaren aji kuma gashi dan boko to ya assasa wata mu'assasa mu'assul imami ahmad bin hanbal a nan garin kaduna masallaci ne katutu da katutuwar makaranta kuma da katutuwar labarari ana nan ana ana tafi sun ta mun ma tsara duk karshen wata na kan je gabatar da karatun sunan abi dawud kuma shirku sunna na imam barbahari ƙwarai kuwa eh, ina gani ko ka same shi amma akwai amma ina ga za a samu karatun abu kai ka samu ko sai eh, za a bashi ko domin fara da darasin sunani a bidau da kuma sharhu sunna sharhu sunna ranar juma'a sunna bidau kuma ranar asabar da hadisi kuma sai in dawo kano labarai ki sosai ke shirya wata musulunci babba ya to to labarai ga kuma masallaci ga kuma makaranta ga makaranta ayi karatu in ba a gane karatu ba a shiga labarai in an gama karatu kuma a zo masallaci a yi sallah to me fa wannan kuma sannan ga santa ta kasuwanci kuma an bude kowane ɗalibi to akwai kasuwancin za a koya masa akwai bangaren kifi akwai bangaren dinki akwai bangaren kaza akwai bangaren kaza kowane ɗalibi za a ga wani bangare fi abin fi korewa bangaren kwamfuta duk an tsatsara wani abubuwa ne kuma ko malamin kuma akwai sana'ar da za su ba ka za a ba kura da ba saboda akwai matsala kwarai da gaske eh akwai matsala to dai an tsara waɗannan abubuwa ne. Eh, an uwa ne dan boko ne ko malami kore da gaske to kaga samun irin wannan yana da mutukar muhimmanci kore da gaske yanzu irin su a ah, Sheikh Al-Albani rahimahullah in banda al-maktabatu zahiriya kaga wannan ilimin da muka samu yanzu hanyar zamu same shi to ba ga wannan al-maktabatu zahiriya ta taimaka masu kore da gaske wajen fito da ilimin da ba a tsammanin ma akwai shi littafin da ba ka tunanin ma akwai littafin gashi kuma ya fito da shi kuma mun zo muna amfanuwa da shi to kaga saboda auka da aka samu ta hanyar ajiye littattafai domin Allah gina makataba eh, islamiyya domin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan shi ya bayu ilimi ɗin yake ta bunƙasa yake yana amma da shekarun bayan da aka ce maka manzo Allah ya ce sai ka ce sallallahu alaihi sallallahu alaihi ba za ka gare amma ba ko da ba baka karatu aka ce manzo Allah ya ce sai kada kai mai hadisin ya inganta ko ko ya tabbata to kaga dukkan wannan fala tana koma zuwa ga shi a Sheikhul Albani rahimahullah rahimahullah inda littafin hadisi a hannun mu'asili ko irin su muqtarul hadisi nabawiyya ko ba haka ba irin su dubatun nasihina irin su tankihul menene qaulul hafiz ko masu dan nisa su ne wanda za su yi irin su aljami aljami'u sagi irin su at-tajid aljami da usul an gane ba to wannan wanda sun kai babban mataki kenan a harkar hadisi wanda kuma duk hadisai ne mafi yawa mawdu'at da da'ifat eh, munkarat da sauransu amma su sai bukari yana gani kai kai wani sai tabarruk kawai sai da karanta dan dan dan a samu albarka makai bukari kai kai haikar maka bude eh zare a fiya ajiye a sashi a kansa ai ado dan neman tabarruki kawai amma yana sa a shekul albani rahima suka fito da wannan ilimin aka tace aka tankade aka rere to kaga ya kamata mutane su su gane wannan kure da gaske kuma in ka tashi gina labirari ba wai labirari littafin dubu ɗari biyar ko miliyan ba a'a kamar miliyan ashirin za ka ware in ma ka da ƙarfi ku yi taron dangi gaba da abin da yake rufi ka kawo wani shi ma kawo wani shi ma ka sai a hada sai a buɗe ka ga yadda za ka ga yadda Kano za ta zama ka ga yadda Kano za za ka ga ilimi ya abin to amma yanzu galibi mafi yawa in abu ya taso ɗalibi yana buƙatar ya yi bincike ya gano yadda masu aske ko a wajen karatu malami ya faɗi littafi ba ba da dama fakir miskin yana buƙatar abin da zai shi ma iya wani lokacin yana gagara zai je kasuwa tambaye na kuɗin sarrafa shi masa naira dubu tamanin ko dubu ɗari to ina yake da kuɗi yana kwana a shago to ina zai yi kwamfuta kuma wannan almakatotin shanu na duk tarkace ne to shi in yace zai tambayi kuma shek gogure yayi eh, satin to shi ma da matsala ce eh kamar yadda wasu ke kuskure ne domin zai baka kurakure amsa take ba daidai ba sabanin inda lissafi sabanin inda lissafi to idan aka yi wannan an sauka wa su kansu malamai ɗalibai ilimi yanzu haka ilimi din ya bunƙasa ya kankama dukkan wannan shibohi da ake yadawa tsakankanin mutane abu ana zagin sahabbai a cikin mu'awiyawa wane ne kaza kaza ne to duk wani za ga abin ya riga ya ta saboda ga inda za a je a koma a duba a ga gaskiya kuma a kakariya to amma mutum shi ya shafi littafi saboda ya san ba littafin babu littafi sai ya shafi kariya ko sai ai a littafi kaza an ce kaza shi kan to kai littafin ba inda za ka same shi ya za ke ka sai dai ka to dai mai yiwa kuma haka ne ka san da fan ai suna da hanya mai yiwa abin da su a hankali ba maki akwai to amma akwai shi alamar rai kanan take kai ka je ka duba har huwa kadib wala sadiq shin kariya yake ko kuma gaskiya faɗa to gaskiya wannan fikihun yana da kyau kore da gaske eh, inda mutane sun gane yana da kyau kuma zai amfana kore da gaske ko da a ka ne ka bude kar ma ka kawo ta masallaci a ka ma ka bude eh, ka sa rana eh, rana kaza da rana kaza rana kaza to labrai suna bude amma ban da rana ko kaza ka ware wani bangare a gidanka ka zuba lissafi gwargwadon iko na miliyan biyu ko miliyan uku ka ga yadda za a zama kuma ga alherin da za ka samu bayan rayuwarka tun kana rayuwa da mutane ba sa gane wannan wannan shine gina al'umma da kuma gina addini shine gina al'umma da gina addini ko a kudin zakka ka dauka kai ya halatta ya halatta ka ga alherin da za ka samu kamar ga mutane ba a gane wanda suka aike wata gina masallaci ake ta ba bukatar masallaci nake ba ai manzo Allah ya rage ya gama mana magana daya hadisin Jabir bin Abdullah cikin sahih Bukhari da sahih Muslim waju ila lil ardh basjidan wa tahura kuma ga bari ka sa masallaci duk inda ke sunan Allah zai karba haka manzo Allah ya faɗa in nan da wuraren da aka gane duk banda wuraren da aka ware duk inda ke sunan Allah zai karba to ashe kaga ilimi din shi nake bukata ba wai gina masallaci a kawata ai kaza da so ba shi bane eh shi ba bane muhimmi amma ana duba al-awlawiyat abin da ya fi tantanta ka gina katon masallaci limami na kokowa da bulugul maram ka gani Su ya zai ba ni zai ya karanta hadisi sai dai haka dai a burburbur haka dai wani wurin yana hadiya wani wurin yana fakon hankalin dalibai in ya ga basu gane ba sai ya tsallake haka ake karatun ba ka gani fasara cikin rini to ya zai dole kuma ta an karantar da al'umma za a zauna haka ne to babu hanyar kuma da zai tace tantance shi yasa duk gari mafiya sai zama ko an dogara akan ashekul albani ba afahul albani sahahul albani albani eh albani ya inganta shi albani ya rona shi kenan wanda masu kokarin makiya saboda babu littafin da kai zaka iya zuwa kai binciken kai a karan kanka ka iya tantance hadisin ya inganta ko bai inganta ba aiki ne babba musamman shi hadisi kamar yadda az-zuhuri ne yake faɗa muhammad ibn sulaiman shahabin az-zuhuri kamar da yake cikin al-muhaddis al-fasil na ar-rama hurmuzi yake cewa shi al hadisu zakka hadisi namiji saboda haka ba mai iya hadisi sai mazan maza ba ilimi na mata na mata maza da yasa yake da wahala ko da ada ta maballe a yanzu yana buƙatar abubuwa da yawa kwarai da gaske Allah ya samu dace to shine sadakatin jariya kamar tona abin da ya shafi bohal kamar abin da ya shafi tona rijiya kamar abin da ya shafi ɗaukar nauyin ɗalibai a fidda su waje su yi karatu da sauran abubuwa masu kama da wannan to mutum ne ta samun lada a dalilin wannan aw ilmin yuntafa bihi ko ko mutum ya bar ilimi wanda ake amfanuwa da shi ma'ana yayi rubuce rubuce ya karantar da al'umma ya karantar da mutane ko mutane sun amfana da wannan ilimin to dukkan abin da ake da wannan ilimin to yana da kamashin lada a kansa in littafi ya rubuta aka ɗauka a karanta yana da lada in karantarwa ya shi wannan ɗalibi shi ma je karanta to yana da kamashin cikin wannan karantarwa an gane haka in ka san ne na so ne ɗauka ya saurara ya amfana ya karu da wani abin da bai sani ba yana da mai ina da ainihin kamashin lada a ciki to kaga fa'idar ilimi da karantar da shi kenan shi yasa ya zo a hadisi cikin littafin sahihi muslim hadisin abi huraira radiyallahu an manzo Allah ya dukkan wanda ya kira zuwa ga shari'a to yana da ladan kiran da ya zuwa ga shari'a kuma yana ladan dukkan wanda ya bi wannan shari'a ne ba ta da an tauye ladan ba kuma haka yazo hadisin jarir bin abdullahi bajali wanda yake cikin sahihi muslim da sunani abi dawud sunani sahihi da wani su cewa dukkan wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa yana da ladan sunnan da ya sunnanta kuma yana da ladan dukkan wanda ya aiki da ainihin wannan sunna din ba tare da an toye wato ainihin ladan su kowanne za a ba shi ladan su cikakke an gane to shine abu ilmin yuntafa ubi amma karantarwa domin Allah subhanahu wa ta'ala ka karanta don Allah ka yi rubutu idan kana da malaka ka rubutu din kana da karatun za ka iya rubutu an gane ka rubuta littattafai na ilimi masu amfani ba wai kufa ba ka san akwai wanda kufowa zai sai shi rubutu yayi ko kuma irin rubutun yan zamani idat mutum kawai computer sai zai abin nan zai tattara da har haɗu abubuwan gaba ɗaya sai ya fitar kawai ya soke sai ya yi littafi li yura annahu muallif da ga cewa shi ma mai rubutu ne kamar yadda Sheikh Albani ke faɗa ko ya kwaso takaridan a Sheikh Albani sai ya yi takaridin littafi kaza in ka koma kuma sai ga ai cikin littafin Sheikh Albani ya shiru to dan ka ji girma zo a gashi ku albana ai kai daraja ce gare ka ba faduwa ba ai kai kokari ma da haza ka iya shurowa cikin ba a ku albana to amma ina gani kamar hakan shi ma za a ce a shahar yanzu ware eh, ne jingina abin zuwa gare shi ne kalu annahu eh, muhaddis an gane za su kawai wani shine malamin hadisin din Najeriya ko duk duniya an gane to kaga wannan jahilcin da rashin gane addini kuma ta kompita akwai mutai tambaya ko ka kai satin a tafsira ta hada ma ka fita ka soke to shikenan kaga wannan shin amana ne ga ni to shi a shi kwalban da ake zama shi kwalban littafi yake bi daga bango zuwa bango wani lokacin ma littafi ma wannan sai a hau tsari saboda haka idan an hau tsari ma an ɗauko littafin sai aka foto sai an tsaya kuma shi ma littafin a bude ana ana duba wani lokacin sai a bata awa uku awa wani fa za a dauko sai a ga wani kuma sai a ga to akwai bukatar shi ma a bi shi ga kuma biro a bi shi ana karanta wani lokaci awa biyu awa uku awa hudu sannan an gama sai a ajiye shi kuma sai a turo wancan din kuma sai a sauko kasa haka fa aka yi aka yi wannan rayuwar nasiru sunna wace rahimahullah wa radiya to da haka ya zama shekul albani ba wai dabara da shi da gumin wani ba to kuma babban abin da zai baka shi ga su shi a Sheikhul Albani rahimahullah rubuce rubucen da aka yi yanzu masu aiki da computer din sun yi rabin abin da har yanzu ne zuwa da zuwa ga abin da in ake komawa zuwa ga abin da ake komawa har yanzu a shi kaga shi ilimin sai an tsaya yi shi saboda haka masu tambaya shi Google masu sashin lalle a cikin aiki akwai matsala kwarai da gaske karatu sai an tsaya yi shi da gaske sai an tsaya yi shi da gaske kwarai da gaske ko ba dukkan littafi bane aka saka cikin computer ba ko wanne gani akwai tare masu kima masu tare da wanda ba cikin computer ko flash ma kace ka yi duk ba ba ko wanne bane aka samu wanda ka yi flash din ka shigar da cikin computer ka ta hanyar hoton littafi ba ko wanne bane littafi nawa ne a duniya ilimi wanda ba saboda wani littafin darajarsa sama ta wuce a sa cikin wani doka ne ma ba zai mari ba to amma da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sai ga suna ruɗuwa da wani suna ɗauka wani ce hanyar karatu kawai sai ga mutum koshi ma ɗan fitar da jabi ai ni rubutu ne eh, wani ta kareji ne na yi wani abin da ihala shafi kaza shafi kaza ne kuma da kuma duk zai ga duk computer ce shi yasa zaka mafi yawa rubuce rubuce cikin shi da kurakure cikin shi da kurakure shi yasa sai ka tambayi mutum mas'ala ka sai a littafin ka kace kaza sai ce wani shafi shafi na littafin ka ne kuma to littafin da ka rubuta karatun ka kana cewa karatun ka yana kirjin ka a dikin. ko daga bacci aka tashi kai karatun ka a kirjin ka yake kuma kana tambayar wani shafi to anya ba kowa kai ba kowa kaga hoto kofi ne to kaga dole mu daina yadda kamar yan uwa muna ga mu gaskiya ilimin nan sai an tsaya yi in ba ka ba akwai matsala akwai matsala kurai da gaskiya akwai matsala kwarai da gaske to shine au ilmin yuntafa bi ya bar ilimi wanda ake amfanuwa da shi wannan kuma sai kina mace a ce akwai ilimin da ba a amfana da shi akwai ilimin da yake mara amfani inda an amma cewa ilimin da ake amfanuwa da shi wannan sai kin yi akan ne a ce akwai ilimin da yake ne mara amfani da shi dukkan ilimin da bai saba maka shiriya ba bai saba maka bin Allah wato ilimi ne wanda yake mara amfani ya zo ki tuna gare ka shi yasa ibnu hajar a muqaddimar bulugul maram yayi addu'a wa Allah ya ja'ala ma alimna menene wabalan alaina an gane ba wabalan alaina kada ya sanya abin da muka sani a matsayin ne fitina musiba ilimin ya zanto bala'i gare mu aw waladin salihin ya da ula ko kuma ɗa wanda yake nagari wanda yake masu addu'a to a wannan hadisin mun fahimci a addu'a da zai yi tara saduwa zuwa ga mahaifi haka dukkanin ayyukan alkhairi da zai yi a yakan saduwa zuwa ga mahaifi tunda shi kansa yana daga cikin ne aikin mahaifi alwaladu min kasbi abi an gare ba manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sunani abi daud wanda yake nuni akan haka cewa ɗa shi ma daga cikin ne aikin mahaifi da haka duk abin da ya aikata na alkhairi da niyyar Allah ya isar da ladan zuwa ga mahaifinsa to wannan ladan zai isa zuwa gare shi an gane yana daga cikin wa allaysa insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sofi yana daga cikin sa'ai min sa'ayi. amma haka sai aka ce salihin da na gari to kaga duniya kan ce akwai buƙatar ka tarbiyyar da me da ɗan naka ya samu tarbiyya ta imani ah, wannan shi kai samu mai tsayuwa da aikin kirki to aikin kirki kuma shi zai mai da shi zanto mai ɗana gai inda Allah ce wallazi da amanu wa amilu salihati tace ne da nudkhilannahum bis salihin wanda suka yi imani suka aikata ayyukan kirki to za mu shigar da su cikin nagartattun bayi a ce kage imani da aikin kirki shi yake mai da mutum ya zanto mai as-salih to kaga dole sai ka tarbiyyantar da yaro akan addini ya san matsayin Allah ya san matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan zai gane girman haƙƙin iyaye a kansa to ko da ba rayuwar su zai ci gaba da yi musu addu'a zai ci gaba da wanzar da ayyuka na alkhairi da nufin Allah ya sadar da ladan zuwa gare su amma mutsar kamar yaro kara zube to karshe dan duniya zai zama sai a waye gari ma Allah Allah yake ka fadi ka mutu ya shiga da su shi zaman ka ma kawai damuwa ce gare shi eh, burin sa kawai ka muke sigari ka muke sigari eh musamman ma idan ya zama na baka cikin hannunka sosai eh, kana dan kudin ka sai fara jin haushin ka an gane wallahi ya kiyaye so mara kuɗi mu kwanta ma sai ga aransa yana jin haushin ka ɗanka ne kuma fata ma ce ka mutu in abin ya na sai wani lokaci an hada baki da shi an zo an zo an zo ai kokarin ta shekar irin wannan ya faru eh, dan dan dan a shiga da ko saboda ba a dora su akan turba ta tarbiyya ba kana mutuwa ka tara dukiya dukiyar baka yi aikin alkhairi da ita ba baka gina addinin ka ba baka gina mutanen kirki da ita ba kuma ka mutu ka bar wa 'ya'ya ba tarbiyya don haka babu wata alaka tsakaninka da su bayan mutu daga sai dai in sai shigo cikin gida sun ga hotonka a falis sai Allah sarki dadi shikenan kawai Allah sarki dadi ma'ana ya bar mana kuɗi muna fantamawa manufar yaran ki manufar yaran ki to yara ba tarbiyya ba batun a tahi ayi sallar asuba ba a tahi sai karfe 10 ko 11 kuma kafin ayi sallar ma sai an yi breakfast tukunna haka za a zo a cikin gurin sallar ba ruwanka Eh, ka sai katur waya ka bawa yaro wai kai a matsayin gata wai yaro yana shiga intanet yana kaza abubuwa na fasikanci abubuwa marasa kyau to haka dole a samu matsala wajibi ne ga dukkan waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su kyauta ta ƴaƴa domin ni'ima ce babba kyauta ce ba kowa ke samun ta ba kyauta ce Allah ya baka to yi kokari ka tsare ita wannan kyautar da Allah ya baka wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wani yakan san ƴaƴan amma kuma ya rasa Allah bai bashi ba lillahi mulku samawati wal ard ya khalqu ma yasha yahabu liman yasha'u inafa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir ashe kyauta shi. to kai sai Allah ya baka wannan kyautar to wani tukunci kamata kai wa Allah kamar yaran sa fansar islana ce a'a yi kokari kai wa Allah godiya kan wannan kyautar da ya baka ta ƴaƴa wajen tarbiyyar ta kai iya kokarin ka sai dai abin da ba a rasa wa jarabawa Allah zai iya jarabar ka to wannan kuma Allah ya san jarraba kai kai iya kokarin ka shikenan za ta riga ta gari eh zaka iya zantowa kai kokari kuma a samu ɗaya fantsare kwaya wannan ba a rasa ba a rasa akan iya samu wasu lokuta to nan dai a ah, kare sun zama na kirki da ya tsare to ne matsalar babu wata matsala to dole iyaye su ainihin kula da wannan kure da gaske duk yayin da zaka bi wajen karatu ka rungumo yaran ka kuta horo karara masu shi yasa larabawa suka zanto yaran su suna da kaifin basira suna da kaifin basira yana da gaske abin da yake jawo musu haka shine shigo da yaran su a wurin zaman to wannan yakan kawo yaro ya zanto mai basira mai kaifin hankali kaga yaro yaro ne karami shekarunsa ba yawa amma kuma yana ne da kiyaye abubuwa da sanin ya kamata to su suna da wannan tsari balarabe da ga ya taho da ɗansa an zo a majalisar saman yana da wanda yaran wancan ma ya zo wancan ma ya zo wannan yaran suna zaune suna ganin yadda abubuwa suke gudana in yayi kaza ga yanda zai a nuna masa in kaza ga yanda zai a nuna masa yana jin abubuwa yana kiyayewa to sai yaro ya tafi da kwakwalwa to yadda za ga mafiya yawan yaro suna da kwakwalwa wajen kiyaye abubuwa wajen kiyaye abubuwa kuma wannan haka yake tun a lokacin annabi muhammad sallallahu haka sahabbai shi dama kuma ɗabi'a ta kansa sallallahu alaihi wasallam tun kabin da isa tun daga hadisin abdullahi bin umar wanda yake cikin sahih bukhari sahih muslim yace mana zaune a gaban manzon sallallahu alaihi wasallam zaki ce akwai wata itaciya ah, wadda tana kama da mumini ganyen ta bai faduwa ake ku gaya mu wata itaciya ce wala ta fa bai suka ga fi shajarin bawadi wasu su ce kaza wasu ce kaza su ce kaza amma da Umar shi ba yaro ne kai mutum ce ni amma sai na gane cewa ita ce da biyu ne yace amma abin da yasa bai magana wannan yake karancin shekaru bayan mun mutu nake gaya babana Umar dan Khattab sai kice ai na so a ci da ka faɗa ka faɗa cewa dabilan ne ai ya fi soyuwa zuwa gare ni sama da kaza sama da kaza sama da kaza a cikin sahih da ibn hibban sai ce yana tsammanin sama da ya raquma domin su mafiya daraja su mafiya daraja su mafiya daraja domin bambancin da da yan uwa ke shi shi da da yan uwa da ko mahaifi shi mahaifi yakan yi buri ma sai dan sa ya fi shi sabanin yan uwa inda ba sun samu tarbiyya ba mahaifi ba shi yadda musamman sai ɗansa ya shi wannan haka yake sabanin yan uwa a shi yasa ibn al-arabi rahimahullah cikin ahkam al-qur'an bayani cikin sautin yusuf fadin Allah subhanahu wata'ala da yake hakaitowa game da maganar shi annabi yaqub قال يا بني لا تقصوا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا inna shaytan lil insani aduwwun mubin cewa ya kai dana kada ka kissantawa kada ka biyo ɗan uwanka labarin wannan farkin, sai su kulla maka kai domin shaytan mai matsananciyar adawa ne ga mutum kuma mai bayyana adawa sama ce ga mutum to shine ibn al-arabi al-maliki cikin akama kuma ta cikin wannan aya sai mu gane cewa shi uba yakan so a ce ɗansa ma shi amma 'yan uwa ba lallai su haka ba shi yasa annabi yaqub shi ya gane matsayin da ɗansa zai taka annabi yusuf sama da matsayinsa ne ma ya gane haka to amma sai ce kada shi wa ƴan uwansa labari domin za su iya gane wa sun gane ko za a iya samun matsala za a iya samun matsala da shi sa umar ina kafa radiyallahu anhu yake cewa dan sa Allah bin ai da ka fada da ya fi soyuwa gare ne sama da kaza sama da kada sama da kada. to shi uba yakan so a ce dan sa mai shi sa imamu shukani imamu bin ali cikin al-badr al-talib ya zo tarjamar mahaifinsa shi ali din a yake bayani game da rayuwarsa game da cewa mutum ne mai gudun duniya ga kaza ga kaza a gun sai fara karatu ya karanta kaza sai ki ta tuwa yanzu kuma shi mahaifin na yana koyon yin bukari a wuri yana koyon sahihin bukari a wuri kuma abin da zai baka sha'awa da lokacin zaka dinga ga yadda ake karatun kuma za ga sajewa ke ɗaliban shi ba wai cewa shi mahaifin ne zai koma abin sajewa ke ɗaliban. shi ma sa cikin ɗalibi in bai gane bai yi tambaya eh to haka ake samu amma ƴan uwa in dai ba an samu tarbiyyar ta addini ba to da za ga ba a rasa wani abu na hasara eh ba a ga ba eh, musamman bahaushe mutum amma kuɗi ne su masa girman kai ba ɗin eh dukkan kantar inda da naira to za ga wannan ita ba a cika mata girman kai ba eh amma wani abu wanda yake ba wannan mata za ga ana samun ƴan matsaloli kanana eh, sai dai ɗaiɗaiku da ba a rasawa eh in an samu tarbiyya ta addini sai zanta kuma abin farin ciki ne abin murna ne a ce ga dan wanka wanka ne ko kaninka ya fi ka fahimtar abu kaza sai ka sai ka nemi karuwa ya kai fahimtar da kai ka gani shi gaba ne ba an gane to dole a kula da tarbiyyar yara to wannan tarbiyyar za ta bayi zuwa ga samun haɗin kai ta fuskar yara yanzu to ba a kokarin bambanta yan daki kaza da yan daki kaza sauransu to da rashin wannan tarbiyyar shi yake bayuwa ce ai su wani ba ɗan ɗakin mu bane ko wani mutum ne ma mutum ne na cikin gida sai ga ana warewa ɗaki ɗaki eh ana tattaunawa kun san su ɗayan wancan ɗakin ba su kaza da kaza ne kuma kuna uba ɗaya wanda wannan shine al-aslu zan zan turku min abin wahid amma sai ga saboda rashin fahimtar a cikin yan sanin matsaloli da kalubale da sashen hankali da rigingimu da abubuwa da sauransu musamman ma shi mahaifi ya mutu ya bar dukiya da rabar gado yake ana ta sintiri wajen alƙalai ana ta abubuwa saboda rashin tarbiyya ta addini Allah sa samu lafiya ah, sannan mun fahimta wannan hadisi kuma shar'antu yin addu'a ga iyaye inda yake da ulama Imam Bukhari yace haddathana Yasharatu bin Safwan قال حدثنا محمد بن مسلم قال عن عمري عن إكرمة قال علي بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي قد توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم أبو آه، البجي إمام البخاري يكا وانا حديثا تهني المال من يسرت بين صفوان آه، يتي حدثنا يسرة شيني أبو safwan sukan ce masa kuma abu abdurrahman ah, wanda suka ne imam bukari shi kadai ya kadai sai ruwa hadisi ta hanyar in farza bihi bukari min bayn shitta sannan ya rufi suna shekara 216 an gane ah, hadde zuwa ga sahabi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yace anna rajulan lalle wani mutum kala yace ya rasulullah ya manzan Allah inna ummi lalle mahaifiyata kada ki wuciyar taro walan tusi amma ban samu damar yin wasiya ba da cewa cikin duke ta bari a ɗauki kaso kaza a yi sadaka da shi a aiwatar da shi kan wani aiki wanda ke na alkhairi ko wani abin da yake ne kama da haka da sauransu sai ce afa yanfa'uha an atasaddaka anha shin zai amfanar da ita in nayi mata sadaka ma'ana nayi sadaka a madadinta qala sai manzo Allah ce na eh zai amfanar da ita kore da kore da gaske zai amfanar da ita zai amfanar da ita wannan hadisi a ah, Imam Muslim ma ya fitta shi cikin sahih Muslim ta wata hanya ah, hadisi ne wanda yake da sahih an gane a wannan hadisi yakan nuna mana wato anishin damuwar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam game da yin tambaya kan lamuran addini sannan kuma yakan nuna mana yadda sahabbai suke kokarin yin tambaya kafin su aiwatar da abu yadda bai ji ba ko ya fara yin sadaka sai da zo ne ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan mun fahimta a wannan hadisi kuma cewa sadaka ga mace take yi mai take amfana su idan mutum yi sadaka da mace ce Allah ya tsada zuwa gare shi wannan sadaka za ta amfani mu mace za ta amfani mu mace sannan mun fahimta a wannan hadisi kuma shari'an tura ne yawan yin sadaka ga wato ainihin mamaci da fuskar Allah ya isar da wato ainihin ladan ah, zuwa gare shi ina ganin sai mu tsaya nan a tunda mun zo karshen babi satin gaba muna raye sai mu tashi babi na gaba wa bi hadal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan yana magana game da cewa karatun da ake a Kaduna na sunani a garbar sunna na Barbahari duk sati ne ko duka ƙarshen wata duka ƙarshen wata na sai duk bayan sati hudu mara duk juma ta ta karshen wata a duk juma ta karshen wata ne sati hudu to sati sati na hudu kenan a sati hudu eh to shine bare mm, Allahu a wannan yace don Allah menene ingancin hadisin da yake cewa zato zulubi ne ko da ya kasance gaskiya ne a wannan bai tabbata ba ba hadisi manzon Allah bane sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abin da manzon Allah ya faɗa shine hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa ku kiyayi zato domin mafi yawan to a ƙarya ne iyakum wa zan fa inna zanna akzabul hadis an gane ba ku kiyayi zato domin zato shine mafi ƙaryar zance ana mafi yawan zance zaka mafi yawan zato zaka samu ba gaskiya bane zai tabbata gaskiya amma lokacin kuma kan iya wato ainihin tabbata ah, shi yasa Allah ce ya ah, ya ayyuhal ladina amanu tabi'u kafiran min az-zanni ta inna ba'da dhanni ithm ana shashin zato din laifi shashin zato laifi kaga sai ce kafiran min az-zanni da yawa daga zato mafi yawan zato bai tabbata amma kan iya zaton abu kuma daga baya iya zantowa hakan ne kuma eh to amma saboda kyautata wa musulmi sai zanto kada kana munana wa mutum zato kana kyautata masa saboda musuluncin sa sai in wani abin da yake sabanin musuluncin ya bayyana to wannan shi an gane da kyau to wannan shi wallahu a'lam ah, sannan yace don Allah wani malami ne yayi tafrijin hadisin littafin ta'limul muta'allim ana ji an ce da ifan hadisai sun wa eh kwarai da gaske akwai hadisai rauna na da yawa cikin sa eh amma akwai aiki da aka yi masa wanda mamlaka sun buga aiki eh akwai shi nan mai kyau kwarai da gaske eh ina ganin aka masa bincike za a samu kwarai kuwa in kuma ka sami wannan hilyatu talib ilm na bakar bin abu abu zai to kare shi ya tsara rayayewa da san kadewa kore da gaske zai taimaka sosai wallahu a'lam wannan ce kuma don Allah ina neman karin bayani dangane da wannan hadisin سوى عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول إلى سوى أتيت النبي sallallahu alaihi wa ala alihi sallam na zo wa annabi fi dainin kana ala ali a cikin lamarin wani bashi ne ya kasance ga mahaifina fa da kasul baba sai na kwankwata kofa fa kala sai ce man anta wai kai mai kwankwata kofa ba kulta sai na ce ana fa kala sai manzo Allah ce ana ana ni ne ka annahu kariya kaman ya ki ta wannan kalma dalili a ah, to abinda shi wannan hadisi yake nuna yana cikin sahihi bukhari abinda yake in ka kankwasa kofa aka tambaya waye sai ka bata sunanka ka ce wani Musa ne ko Ibrahim ne ko Ishaq ne wannan shine da dabi abinda hadisi yake nuna wai an gane wallahu a'lam hadisi ne tabbatacce ah, wannan yace ah, ah, shin mutum ya halatta yayi addu'a irin wadda annabi yayi yayin da zai yi wafat wafat sai Allahumma a'inni ala sakrati mawti eh, wannan ya tabbata A ai manzo Allah abin kori ne da kai ka da kun fi rasulillah wasu. asnaf sai abin da nasu yana cewa wannan ya ke banta da shi manzo Allah ba a yin koyi shi cikin wannan to wannan shine shi amma dai abin da manzo Allah saboda haka zaka yi wannan addu'a Allahumma a'inni ala sakaratul maut inda dama Allah ce wa ja'at sakaratul maut bil haqq dama mutuwa tana da magaji to sai mu ce wannan addu'a eh, da kuma wannan ah, fikil a'la eh, wannan da ya tabbata manzo Allah ya yi Eh, fi rafiqil ala eh yace wannan shine karshen zancen annabi eh eh Allahumma fi rafiqil ala ba shine karshen zancen manzo Allah ya yi eh da shi ya tika kamar yadda Aisha radiyallahu anha hadisi ke nuna wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim an gane da wannan shika na'am نعم eh na'am wanne ne eh na'am wayar da shi to hadisi cikin sahihin bukari. hadisi na sha biyar babi na na talatin ya ce an rama shi wa ya ma shi sai da zai kai bincike wanda ya rama shi in ka gano wanda ya rama ko mai dai ne sa ya rauni ai ba a rama hadisi ya kawai eh, ba a rama hadisi ya kawai domin wannan hadisi shi komai wahala saboda fitar da shi daga asali ne domin asali shi ne in aka ce hadisin manzo Allah ya tabbata manzo Allah ya faɗa wannan shine asali saboda haka in ka ce hadisin mai rauni ne to kaga yamsa daga ne daga asali sai kuma dalili da yake wani cewa mai raunin ne to raunin hadisi abu ne mai wahala don haka za ka iya samun hadisi ta wannan hanya zan to mai rauni amma kuma zo ta hanya ku shi yasa masu dabara masu yan rauni haka da kuma dabara in sun ta sai wannan hadisin da'ifun ne bi hadal isnadi kaga shi kenan sun fita ba na amma yi karatu ka gano wani isnadin daban wanda ya inganta su da masu da wannan isnadin da wannan isnadin da haka wannan hadisi abu ne mai mutukar wahala kwarai da gaske ba wai moran kamar ya kawai mutum zai bushi iska ce hadisi kaza da ifi a karatu ake eh, karka ji an ce a shekul albani ya ce sahawul albani ko afawul albani a ba wai shi a jihun sai ke inganta a ka'idodin ilimi ne wanda da tun kafin sa akwai an gane ya zo ya karanta saboda haka sai yake hukunci gwargwaron yadda ka'idodin suke hukunta an gane amma tun da binciken shi ya isa zuwa gare shi to sai a jingina binciken zuwa gare sai a ce ne albani ya inganta albani ya rona ba wai shi aljihun sai ke rona ko ke inganta a ka'idodin ilimin ne to rauna hadisi abu ne wanda yake mai mutukar hatsari kwarai da gaske mai mutukar hatsari sosai da sosai yana da wahala don inganta ya fi sauki a inganta hadisi ya fi sauki kwarai da gaske amma raunanawa yana da matukar wahala kore da gaske hmm, sosai kuwa wallahu a'lam na'am ana samu man kore ko ana samu a Allah bai kulle kofar ba cewa daga suwa da shi kenan fallata ta Allah ai zai ta fallata kuma ji uti man yasha fallata ta Allah Allah na bara fallata kuma ga ga wanda yake saboda haka kofar ba ta kulle harka ta karatu ta ilimi ilimin kuma akwai shi kuma karatun akwai shi saboda haka ya rage mutum yayi ko bai yi ba shine ko za a samu wadda ku fallata ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ibnu ah, abin nan kasir a ah, wannan tajibin asubuki wanda ya rasu yana shekara 771 san takiti cikin littafin tabaqatu shafi'iyya al-kubra da yake tarjamar abul abul hajjaj yusuf bin abdurrahman al-mizzi al wanda ya rasu ya sana shekara bakwai da ainihin arba'in da da yake tarjama sai yake bayanin sai yake cewa wani lokacin ana karatu a gabansa ku ɗalibai da littafi a hannunku shi ba littafi a hannun wani lokacin magin gidi yake amma kana fata isnadi sai farka sai gyara maka sai kamar an tsikara masa wani abu kamar an tsikara masa wani abu kana fata isnadi kana kuskure sai kamar an an tsikara masa wani abu kamar an tsikara masa wani abu kamar ta wani profesa ne na turanci an gaya ta wani malami a wata jami'a to malamin lafiya kuma turanci za a yi to sai a ta shi wani farfesa din yazo to malami yana lafiya turanci sai a ga farfesa na yana ta haka shi yana tunanin cewa wato malamin ne yake birge shi da turancinsa a shi sarna yake tafi sai zabura yana ta haka yana ta haka karshe sai ta ce ka wannan ya koma hausa ya koma hausa to shi almizzi haka yana gingiri daga zarar an ba ta isnadi sai ya ji kamar an tsikare shi to shine ibn kafir da ya kawo wannan cikin littafin sa ikhtisaru ulum hadith sai yace zalika fadlullah yutihi man yasha sai wannan fara Allah shi ma ibn kafir da maka duba yanda yake kima amma da ije abin fa wannan ya fi karfin da shi ma sai sai zalika fadlullah yutihi man yasha wannan shi ma ibn kafir din sauki ne ai ba sauki bane to saboda ka dan uwa fallaci da Allah aka iya samu bari ku amma ba wai da molan ka ba ko ra'ayi ko ka cika cikin kar abinci ko ka tafi ibi ne sahihi a ba haka bane wallahi in mutum ce kuma ka zai wuta zai tafi kwarai da gaske kuma Allah zai kunyata shi domin za a kare ta shi inda ilimi musamman ilimin hadisi eh na'am take kalma na kashi na'am eh eh, eh asalin nuska ya zo da karfi kware ko eh, wannan nuska ta ku ai tana da kan matsaloli da mu eh Na. bismillah eh na'am wannan Allahumma fi rafiqil a'la eh, Allahumma fi rafiqil a'la ma'ana ya Allah kai rizkar da ni cikin abokan tafiya mafiya dokaka eh sune annabawa ومن إيه، آه، يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا من كان يبغى روح القاع إيه، وانك يعني فشنا بند اذا أدو ان السوء النبي يوسف سكي سوء النبي ابراهيم إيه، رب هب لي حكما والهجني بالصالحين ربي كده من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفري مسلما واهكني بالسالم فشيني اللهم في رفيق الاعراج ايوه سبحانك اللهم وبحمدك آه، نسبك اليك اسلامك الحمد لله